daidai da talatin da 31 ga watan mai shekara ta da 2008 Allah maraukakin sarki ya taimake mu mai tambayar farko ya ce ni ne na jingini gona akan wasu kudi sai ce sai shi wanda ya bada jinginar wato shi wanda ya bashi kudin kenan ya karbi jinginar sai ya ce in dinga nomawa har sai ya dawo mini da kudina shin haka ya halatta a shari'ar musulunci a bai halatta ba domin abinda malamai suka ce dukkanin wani abin dukkan wani bashi da ya jawo maka wani amfani to ya zama ainihin riba abinda muke so mu ce a takaice yin haka din bai halatta ba za ka ba da jingina ne ta dukiyarka ya baka kudi saboda kawai ya samu natsuwa akan cewa kudin shi ba matsala a ƙarƙashin wannan babu wani amfani da kai za ka iya halatta mishi domin Allah bai halatta ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu wani ya ce an yi magana dangane da 'yan tabayi da muhimmancin 'yan tabayi ran nan ko to yanzu tun da yace babu bayi waɗanda ba su a yanta me ya hana ba za a rinka tara irin waɗannan kudin ana zuwa ana yanto yan kurkuku ba wannan tunani ne kyakkyawa yanzu wani yana nan a kurkuku a daure jama naira dubu biyu ce kawai tafi ake daure da shi ka ga shi in ka je da dubu biyu nan sai ka bincika yaya sai a ɗauki lauya sai shi lauya ya shiga ya fita sai je sai a ce mutumin nan wanda aka zo da shi daga birnin gwari akan naira dubu biyu to an zo a ba da dubu biyu a abin nan suna nan da yawa fa a duk kurakukan najeriya ba wai a nan zariya ko a ina ba wannan shawara ce mai kyau shawara ce yake bayarwa allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan yace dan allah ya halatta mutum ainihin ya ce ba zai yi karatun boko ba saboda karatun qur'ani da fiqhu da kuma karantar da su eh wa halatta a dama ba dole bane karatun boko sai in kaga kana da bukata sai ka zauna ka zama allah ramma kenan kai ta ja mana baki mu ko muna tafsiri shikenan eh, in an zo kuma an kawo tambaya da turanci ka ba sai ka dinke ka san me muke cewa ba <laughs> shine kawai dai <laughs> ba laifi sai ka zauna ai ai dama al'umma za a iya raba su wasu su zama yan arabiya zalla wasu su zama yan boko zalla amma dole dai su su san addini to wannan yace ya gafata wa nasiru Al-Albani akan cewa ya fi dacewa idan mai sallah yana bin limamin da baya jilsatul isra shi ma kada yayi wannan fatawar kuskure ce shi kanshi Albani ya kuskurantar da ta aikace domin da shi da almajiran shi ba sa yin haka limaman harami jama'a ba sa yin jilsatul istiraha amma muna sallah tare da su da almajiran nasu gaba ɗaya jilsatul istiraha muke yi ma'ana kenan fatawar ita kanta kuskure ce ba daidai ba ce don wannan fatawar ta saba mu sunna don bayewa don liman ya ki aiki da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kai kuma sai ka biye mishi kushen take ina fata an gane inna ma ju'ila al-imam liyutamma bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an sa liman ne dan ai koyi da shi a nan baya nufin cewa wai in liman ya ɗago ya miƙe kai kuma ka ɗago ka zauna ka saba mishi domin wannan hadisin haka bukhari ya ruwaito shi riwaya sahihiya a cikin sunan abi dauda sai ta ce fa iza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka al imam wannan riwayar sai ta bayyana cewa in liman ya ruku'u sai ku kar ku ruku'u har sai liman yayi da haka malamai suka ce gabobin sallah ne ake nufin kada a saba wa liman shine da kai da liman wane ne ya riga wani tagowa daga sujuda liman ne ya riga tagowa shi sai ya wuce kai kuma sai ka zauna don haka ba a samu sabani ba ba sabani ba ne wannan ina fatar mun gane don haka jama'a ku yi jilfatul istiraha ita ce sunna insha Allah wannan ce shin girman samudawa gaskiya ne an ce ainihin wato ɗawansu kamar bishiyar kuka a wuce nan ƴaƴansu ne kamar bishiyar kuka ai abin da nassin qur'ani ya gaya mana ka annahum a ajazu nakhlin khawiya manya manya ne waɗanda in iska ta bugar da su suka fadi sai Allah ce sai ka ga kamar girman abin nan bishiyar dabino to bishiyar dabino ya za a kwatanta ƴaƴansu ƴaƴan sai mu ce wallahu alamu amma dai su a jumla kun da Allah ya siffanta mana su Allah ya taimaka sannan wanda yake su ɗalibai ne ba su da halin saboda matsalar kuɗi su rinka zuwa karatun bukhari asabar da lahadi ma'ana kamar yana kira ko za a jiya wata rana ku gode allah da wannan ranar ta samu jama'a wannan ranar kun san nawa take a wurin mu <laughs> inda kuɗi za a faɗa maka ita litinin da talata ba za ku iya biya ba jama'a wannan ranar nemo kuɗi ake tafiya yi hmm, don haka ku yi hakuri abin da ya sami jama'a rinka godewa allah dauriya ake yi fa ba gwamnati ce take ɗauka wannan nauyin karatu ba ba wasu masu kuɗin gari ba mu ne muke dan harada kudi kuɗi da waɗannan wani ya je ya bubbuga kafinta wani ya je ya bubbuga tela wani ya je ya yi gyaran albakashi a zuwa dan harada ayi a yi karatun haka to sai a gode Allah abin da ya samu ma ko ka je ka ga saudiya inda za ka ga gwamnati ce take daukan irin wannan nauyin karatu sai ka je ka samu mutum dubu biyar ko dubu goma ko dubu ashirin sun taru ana karantar da su nan duk mu muke dan kame kame don haka ramba muka samu kawai wanda kana da lokaci ka zo ba ka da lokaci to shikenan ka ji a kaset ko ba ka da kaset ran da ka zama manaja sai ka zo ka ce da hada maka kaset din kayi kudi sai ka yi tadaruki menene ingancin hadisin da ya ce mutane ba za su taba nasara ba idan suka shugabantar da mace hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari ya rawaito shi daga sahabi abu bakrata hadisi ne ingantacce wannan yace ya halatta a yi addu'ar matsala a cikin tahiya a a bai halatta ba addu'o'in da ake a cikin tahiya su ne addu'o'in da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka fi sani da du'a'u ibada Allah madaukakin sarki ya taimake mu karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi sai dai ga wata tana cewa mace ce ta yi sallar magariba sai ga haila ta zo mata to waya kenan za ta yi kirga da wannan yini ya dama tun da aka yi sallar magariba wannan yinin ya wuce idan misali a ce yanzu ne da muke magana yanzu ba ranar talata ba ce yanzu daga yin sallar magariba ai ba ranar litinin ba ne daga yin sallar magariba shi kenan an shiga daren talata don haka sai ta fara kirga daga talata laraba alhamis haka za ta kirga insha Allah wannan ya ce na hukuncin sanya wando a tsaye a musulunci ya halatta ka sa wando a tsaye ko a kwance ko a durkushe ya halatta abin da shari'a musulunci ta kawo ladabin sa shi a zaune shine takalmi takalmi an kawo ladabi wato ladabi adabul ada ladabi ne ya zo a cikin ainihin musnad na al'imamin ruyani da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta sanya ainihin takalmi in za ka sanya shi ka zauna kasa sa abinda ake nufi shi ma takalmi kafa ciki ba wai takalmi slippers ko sandal ba amma kafa ciki saboda ka ga mutum ya ce zai sa takalmi kafa ciki a tsaye za ka ga sau da dama rashin ladabi ya kan faru ko dai yana tafiya yana turzawa yana sawa ko kuma yana ɗaga kafa yana kamar zai faɗi haka to shi yasa shari'a sai ta nemi cewa kafa cikin takalmi da kofi sai a zauna a sashi a tsanaki sai a ci gaba da harka wannan yace ko ya halatta a shafa majinar wani ko a sha ruwan alwalar wani ko a shafi tsarin wani wato bayan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an ce gashi sahabbai suna tare majinan annabi suna shafawa a jikin su da barira ta shafi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shin ko ya halatta yanzu a yi wa wani malamai suka ce yin haka bai halatta yi ga wani ba domin kiyasi ne na martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to babu wanda ya kai martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan su abubuwan da ke fita daga jikin manzon Allah ba a matsayin najasa suke ba to yanzu kai kuma zaka iya cewa na malama na ko na shehi ne ba matsayin najasa bane don haka ne daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba su ci gaba da yi wa wani salihi ko kuma wani bawan Allah ba ina hukuncin yin sallah wato an kira sallah ta isha ko an kira sallah wato kowace iri na in an kira sallah kowace irin sallah ce kafin a tada ikama sunna ne ba iya yin sallah ainihin akalla raka biyu saboda a cikin hadisin bukhari wanda za mu zo mu karanta ba da daɗewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina kulli azanaini salatu tsakanin kiran sallah in an kira sallah kafin a tada ya kama to ana so a yi sallar nafila babu laifi haka wannan yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwanci yahudawa su biyu ke wannan sun ce wannan annabi ne to wannan dai ban gane tambayar ba jama'a wai da gaske ne da aka ce aljannan mace tana karkashin mijinta da gaske ne ba aka ce bane annabi ne ce sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi a cikin ainihin sunan abi dauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi yana nan a cikin littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahara eh, wata mace ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce yaya mai miji ce ko ko ruwa ce sai ta ce mai miji ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ki duba mijinki shine aljanna ki kuma shine wutarki ma'ana ta hanyar miji ne mace za ta samu aljanna ko kuma ta kai ga wuta Allah ya kiyaye to akwai sanarwa mai muhimmanci wadda za mu gashi sakamakon karatu da muka yi muka faɗakar kwanaki dangane da cewa jama'a akwai muhimmancin ciyarwa ga talakawa musamman da watan azumi musamman kuma ka ciyar da talakawa abin da za su yi buɗe baki muka ba da shawarwari dai to gashi an samu markazu salafiya da ke nan namba 46 majaro tudun wada zari a nan jihar kaduna a nigeria sun ainihin wato buga wannan rasit na iftar iftar ramadan akwai akwai naira hamsin akwai naira ɗari akwai ɗari biyu akwai ɗari biyar akwai dubu ɗaya za ka iya zuwa sai ka yanki wannan rasit sai a yi tikin wato sai a alama abin da ka bayar sai abin nan waɗannan kuɗin naka su za a tara ko a je a yi jali da su kafin azumi su haɓaka sai a rinka yin abinci ana kawo masu shan ruwa suna sha ko kuma a aje su a banki ana ainihin ciyarwa haka mun san mun ba da shawara akan haka to sai dai ina fatan ku zamanantar da al'amarin naku idan kun yi irin wannan ku rinka sa lambar waya da kuma irin email address da makamantan haka saboda na nesa in wannan abin ya kai gare shi ya iya bugo muku waya ya ce to shi daga jalingo yana so ya taimaka ya zai yi sai ku ce ga account number shine information and communications din kenan eh insha Allah amma yanzu kaga wannan information ne ba za a iya communicating ba through wani Allah ya taimaka ina fatan mun gane yace na yi bayani dangane da cewa majuju ya juju wa majuju ƴaƴan annabi adam ne shi su ma akwai shari'a a kansu wato irin ta Allah maɗaukakin sarki kamar yadda take a kanmu haka take yadda yake wajibi ne mu bi shari'a su ma haka suke wajibi ne su ainihin bi shari'a babu bambanci sai dai kawai su Allah maɗaukakin sarki ya sa akwai kafirci da fasikanci da zalunci a cikin su ne da yawa kuma Allah zai musu hisabi kamar dajjal ne dajjal ma ɗa ne daga cikin 'ya'yan annabi adam duk waɗannan hadisai ne sahihai suka tabbatar za mu zo mu same su a cikin wannan littafi na al-Imam bukhari insha Allah wannan yace dan Allah ya yi mishi bayani dangane da wannan hadisi da yake cewa daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر يتي متفق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي لا عدوى wato abin da wannan kalmar take nufi shine wata cuta ba ta iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah shine sai annabi ya kore ya ce la'aduwa wato babu wata cuta da take iya tashi kamar wane yana da tuberculosis yana da tarin fuka sai a ce wane ya saka wa wane sai annabi ya ce a'a ba haka bane sai dai a ce Allah ya saka wa wane abinda hadisi yake so ya kore shi ne ba ita cutar ce take tashi da kanta ta tafi ba Allah ne in ya nufa cikin izinin Allah sai ta tafi in ba haka ba za ka ga ɗa da kuturu da kuturuwa ta haifa sai ka ga an haife shi lafiyayye saboda haka babu wata cuta da ke iya tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai da izinin Allah shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la adwa wato babu ainihin transmission tsakanin cututtuka wannan ta tafi ta a sai dai in Allah ne ya transmitting din ta ma'ana sai dai in Allah ne ya dauke ta ya hada ta sannan sai ke eh ina ina zuwa ina zuwa tukun wala tsiyarata sai kuma yace wala tsiyarata kuma babu canfi ka ce ka fito ka ga kuturu ka ce yau da sa'a ka ga makaho ka ce yau ba sa'a babu wannan a musulunci babu tsiyara sannan sai ce wala hamma babu kuma ainihin hama wato wani mai mugun nufi da zai iya yi maka wani abu da kambin bakan shi ko da maita ko da wani abu nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mana duk wani mai mugun nufi mai asiri mai wani abu ba zai iya yi maka ba sai da izinin Allah dan haka ba shi ne ya isa ba dan haka sai annabi ya kore abin ka ɗauka duk wani abu da ya same ka to Allah ne ya same ka ne shi wannan ya zama sababi ne kawai sannan sai ce wala safar babu safar wato babu canfa watan safar a ce watan safar wata ne mai nahisi mai bala'i ba a yin aure a cikin shi saboda aure ba zai karko ba ba a yin ciniki a watan safar ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore waɗannan abubuwa ne da suka shafi jahiliya don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mukabalance su da babu ina fata an gane don a cire jahiliyar da ke cikin zukatan mutane to wannan hadisin aka dubi zahirin abin da yake cewa la adwa babu wata cuta ta tashi ta koma ainihin jikin wani sai kuma ka ɗauko wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa firra min al-majzumi firaraka min al-asadi idan ka ga wanda yake da cutar kuturta ko da wata cuta wadda kake jin tsoron kar ta hauka kamar tuberculosis ko wanda yake da tarin fuka ko makamancin haka annabi yake ka kwashe da gudu kamar ka ga zaki to yaya za a haɗa waɗannan maganganun guda biyu a nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana alakanta abin ne daidai da gwargwadon imaninka idan ka ga abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce amma ka san cewa gudu ɗin ba shi ne zai raba ka da cutar ba sai in Allah bai nufi ta same ka ba amma sabab ana kaucewa dukkan sabab duk abin da zai sabbaba maka cuta to ka kauce mishi shine hadisin ya ce ka gudu to in ka gudu ɗin ko baka gudu ba sai cutar ta same ka kuma fa sai aka ce to la ba cutar ce ta same ka ba Allah ne nufin ta same ka ina fatar kun gane Allah ya taimaka to to sa'an nan wannan kuma sai ya sake cewa gashi an yi magana akan cewa fada da kafirai shine jihadi domin jiya mun yi magana akan cewa fitina ita ce fada tsakanin musulmi da musulmi kada ka shiga to fada da kafirai kuma fa to sai ke cewa an ce tunda shine jihadi to in rikice-rikicen da ke faruwa a kaduna jos zangon katab za mu iya kiransu jihadi haƙƙan su ne ma asalin jihadi abin da ya sa su ne asalin jihadi shine kafirai ne suke tashi su afkowa musulmi shine asalin jihadi ina fatan mun gane domin wannan jihadi ne a difa'i irin wannan jihadin in ya faru a gari hatta mata da yara ba a ɗauke musu ba da gwargwadon ikonsu misali muna zaune lafiya kawai sai a ce ga kafirai nan sun fara kashe mutane daga ina daga sabon gari sun iso pz to mu da ke nan tudun wada ba cewa za mu yi to mu kuma mu yi gaba ba mu gudu a'a kowa zai shirya ne ya ainihin tinkare su kafin a ce sun hauro gada kubanni mu je mu fara dandaka su ba za mu bari wai sai sun zo nan ba domin labari ya tabbata cewa can sun fara barna to wannan shi ake kira aljihadu difa'i wato jihadi na kare kai to wannan wajibi ne wajabcin kuma har ma ba a neman izinin wani wanda yake uba ne ko uwa a kan shi domin yanzu hujume ne kafirai sun afko ne don haka irin wannan rikicin da kafirai za su kulla haka siddan sai su shirya cewa sun fahimci ranar juma'a musulmi ba sa zuwa masallacin juma'a da makami don haka je a tura wasu 'yan mata tsalo-tsalo masu guntun siket su bi tsakiyar sahu-sahu na musulmi domin idan wasu musulmi sun harzika to kawai sai a ci gaba da harbin su da bindiga kun ga tsogala ce aka yi to a irin wannan halin ba cewa za a yi ai wannan kafirai duk kafirin da yake irin wannan ba shi ake kira kafirin amana ba sunan shi kafiri al-muharib kafiri mai fada da musulunci kuma wajibi ne a tashi a fada da shi da gwargwadon irin wannan fadan da yake yi saboda haka irin waɗannan rigingimin da ke faruwa jama'a babu ko shakka cewa in an shiga to wajibi ne kuma wajibi ne in ya taso a shiga din kuma bai halatta a saurara akan haka ba don komi ba fada ne ake shiryo shi don me domin kaɗai ainihin a rusa musulmi da musulunci saboda haka duk inda kuka ji ai ba ma wai a ce an faɗo muku ba a kuna nan in kuka ji cewa an faɗa wa zangon katab wajibi ne ku je ku kai gudunmawa kuna nan kuka ji an faɗa wa jos wajibi ne ku je ku kai gudunmawa ba wai ku jira sai ma abin ya zo ya riske ku ba Na haka muka ce in kuna nan tudun wada kuka ji cewa an tinkari sabon gari ba ku bari abin ya iso muku za ku je ne ku tinkare su a can ku tarbawa mutanen sabon gari din ina fata an gane haka irin wannan da take faruwa babu shakka idan kafirai sun afko musulmi to wajibi ne ainihin a afka musu domin a tare ainihin wato mutuncin musulunci wannan ya ce mene wannan kamar mace ce take cewa me hukuncin namiji da ya saki matan shi da ciki to a nan mewa zazzaganci ta yi matar shi za ta ce sai ta ce matan shi sai zama guda ɗaya kenan yawa kuma hausa ce ce amma jam'i matan shi yana iya ɗauka yana ɗaukan fuska biyu ma'ana matan shi ne guda biyu ko uku ko hudu sai sake su suna da ciki ya halatta matar shi ce kwaɗe sai sake ta tana da ciki ya halatta ya yi saki daidai da irin lokacin da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah idan za ku saki mata ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da kai da jama'arka ku sake su li'iddatihinna a lokacin da ya cancanta a sake su menene ma'anar lokacin da ya cancanta shine li'iddatihinna shine lokacin da ka sadu da ita ta haila jinin haila ya ɗauke ta tsarkaka kafin ka sake saduwa da ita bayan ta yi wankan haila to wannan lokacin ya yi daidai ka sake ta don ya bayyana cewa ba ta da ciki in ba haka ba fa ka bari sai ciki ya bayyana ya fita ƙarara tana da ciki sai ka sake ta amma sakin mace a ɗayan halaye guda biyu bai halatta ba halin farko shine sadda ka sadu da mace ciki bai bayyana ba kuma ba ta yi haila ta ɗauke ba to a wannan lokacin ana cikin duhu ba a san wanne yanayi take ciki ba wannan ba shi ne lokacin da Allah yake cewa fa talliquhunna li'iddatihinna ba abu na farko kenan hali na biyu shine halin da wannan mata tana cikin jinin haila jage jage to ba a saki a wannan hali har sai ta tsarkaka kafin a sake saduwa da ita bayan tsarki to sai a sake ta ina fata an gane don haka wannan da ya saki matan shi in ana maganar ya halatta ko bai halatta ba ya yi saki a daidai lokacin da ya halatta ko bai halatta ba ya yi saki a daidai lokacin da ya halatta ya yi saki ina fata an gani wannan kuma ya ce don Allah wasu sunaye ne Allah ya fi so wajen addu'a neman biyan bukata a wajen Allah wasu wato kowace addu'a za ka ka kira wani suna daga cikin sunayen Allah babu laifi ya yi daidai inna ma dai kawai malamai suka tsara cewa saboda yadda aka ga usulubin alqur'ani da kuma usulubin addu'a a cikin sunna kowace addu'a ana son ka ɗauko wani suna da ya zama munasab misali wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'ila wa Ismailu rabbana taqabbal minna kaga addu'a suka yi annabi Ibrahim sun fara ginin Ka'aba da shi da Ismail sai suka fara da ya ubangiji ka karba mana wannan aiki namu sai suka ce innaka anta sami'u al'alim ya Allah kai ne ji ne kuma mai ilimi ne kaga anan suna so ya karba suna so ya saurare su to ya Allah kana jin mu kuma ya Allah kana da ilimi to a irin wannan halin sai suka yi munasaba da wannan ina fata an gane to ana son ka rinka duba sunayen waɗanda suka ainihin wato su yi kusanci da buƙatar ka amma ba haka ba kowane suna ka kira to sha Allah ta'ala yi daidai kuli da Allah ko aw da Rahman ayyan ma tad'u lahu al-asma'ul husna duk wanda kuka kira wannan yace to wannan ga alama budurwa ce mai tambaya tace malam wanda iyayensa suka hana shi yin aure bayan ya samu wanda zai aura to ya zai yi sai ta ɗaga magana zuwa ga wanda zai mata maganin abin da ya dame ta kamar ki samu wan mahaifinki ko wan mahaifiyarki ko malamin mahaifinki ko wani mai gidan shi sai ki je sai ki nuna ga bukatarki ga kuma kin samu wanda kike so aura amma in abin ya ci tira in ana magana tsarin shari'ar musulunci ne ba al'adar bahaushe ko da ba bafulatani ba sai ta je ta samu alkalin musulunci sai ta gaya mishi shi alkali yana da matsayi biyu a cikin addini yana da matsayi na malanta yana kuma da matsayi na wakilin hukuma shi yasa wata yarinya rikici ya rikice mata irin wannan a kaduna ga miji ta samu za ta aura ubanta ya ce sai dai ta samo bafulatani an samo bafulatani ya ce sai mai digiri an samo mai digiri ya ce a'a ba na arabiya ba digirin boko Shi ne sai yarinya sai ta aiko tana cewa wai yanzu babu malami ne wai abubakar gumi ba yana daura wa 'ya'ya aure ba na ce gaskiya ne sai na ce amma abubakar gumi ba malami ba ne kaɗai shi malami ne alkali sai na ce mata a tsarin musulunci da rayuwa da alkali da soja jami'in tsaro kenan ko sun yi ritaya to suna nan makale duk sanda ta rikice soja zai iya sa kakin shi daga ga sarkin musulmi muhammadu sadaba da ta rikice sai ya sa kaki ya hau tanka yaki ya je rusa gidan yan shi'a a sokoto to shi soja ma'ana baya cire kaki har abada sai dai in mutuwa ya sai a sa mishi na lahira likafani kenan to haka alkali abubakar gumi ya daɗe da ritaya ya fi shekara talatin da yin ritaya amma har ya mutu shi alkali ne don haka duk abin da ya kama zai iya sa riga alkalanci a falon shi ma'ana sai mai da falon shi kotu don haka na daga cikin bambancin abubakar gumi da sauran malaman najeriya shine shi malami ne kuma alkali ne to har abada yana da wannan matsayin to alkali ma haka ike shi malami ne kuma wakilin hukuma ne Na haka idan mahaifinki ya ƙi miki aure a halin kina bukata bayan kin bi hanyoyi da suka kamata to yanzu za ki je ki kai wa wani malami ne wanda yake da hukunci a hannu to yanzu sai a aiko alkali yana kiran shi to anan ba wai abin da hausawa da fulani suka ɗauka cewa ai ta kai ubanta wurin alkali a ci mutuncin shi ba ta je neman maslaha ne don haka sai shi alkali sai ya ɗauki ɗayan matsayi biyu duk wanda ya ɗauka daidai ne ko ya ɗau matsayin malami sai ya aika sai a kira mahaifinki a zo a zauna a gidan shi alƙalin to yanzu a matsayin malami kenan a zo a zauna sai ya mishi nasiha ya mishi ayo ya jawo hadisai ya mishi wa'azi in ya ji shi kenan in ba haka ba fa sai kuma ya ɗau matsayi na alƙalanci sai kai matsalar sai ta zama kotu yanzu kin kawo ƙara kenan to ya ta kai ubanta ƙara a kotu domin maslaha ta addini ba laifi ba ne jama'a amma na san fulani da hausa ba za su yarda da wannan maganar ba amma mun san abin da ya zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine doka a cikin musnadul imami ahmad da sunan abu dawud a cikin akwai hadisi sahihi da ya ta kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita yanzu ba akan an ƙi mata auren ba ne an ma yi mata auren ne amma sai aka yi auren huce zuciya da ita ma'ana mahaifinta yana da yaya sai yayan mahaifinta ya tafi nema wa ɗan ainihin wato ɗan uwan shi aure daidai sai aka yi musu cin mutunci aka hana su auren daidai zafi kawai sai zo ya ce to ai nima ina da ya a gidana kawai sai ɗaura mata aure ba tare da ya gayawa ita yarinyar ba a halin kuma ita yarinyar ta riga ta balaga to sai yarinya sai ta ce ba ta yadda ba da ta ce ba ta yadda ba sai ta taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kun ga ta taho wurin manzon Allah ne a matsayin shi na mai ilimi na Allah madaukakin sarki sannan wanda yake da hukunci a hannu zai iya yin diyar da Allah ya ce da aka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira ainihin mahaifin da abin da yarka ta ce haka ne sai ce haka ne gaskiya ne yadda ta faɗa ya ce to yanzu ke ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da mahaifinki ya na ɗaura miki aure ba tare da izininki ba kina da yancin ki zartar da auren ki ce kin karɓa kina da yancin kuma ki ɓata auren sai ta ce na'am to yanzu kam na amince tunda dai ka nuna mishi matsayin shi cewa iyaye su san mu. to irin mu dinnan shine sai malamai suka sharhi al imamul allama Ibn al-Qayyim a cikin littafin Tahdhibus Sunan wanda sharhi ne na sunan abi dauda sai ce irin mu da ta ce yana nuna dukkan yar da ta balaga to su san cewa iyaye ba su da iko a kansu na zaɓa musu wanda suka so sai sun nemi shawararsu sai ibn al-qayyim ya ce wannan ya nuna kenan cewa da ake yi budurwa iyaye na da izini a kanta shi ana magana budurwar da bata mallaki hankalin kanta ba wadda bata balaga ba amma budurwar da ta balaga uba bai ɗaura aure kawai ka ce ai gashi nan ya ba da ita amma yarka tana yan shekara sha biyu ko sha uku kafin ta balaga to sai ka ɗaura mata aure ka kai ta gidan wanda kake so kuma wajibi ne ta karɓa kuma shari'a ta baka wannan ikon ita kuma ba ta da wani zaɓi amma ka sake yarka ta balaga to a lokacin sai shawara da wa'azi da lallashi amma in ta tubure to sai ka batta akan abin da ta tubure don yanzu shari'a ta mallaka mata don haka daga baya sai ta ce to ta karba abin da babanta yi amma dai ta nuna mishi yadda matsayin iyaye yake ga 'ya'ya irin wannan saboda haka ke da kike tambaya sai ki tsaya ki nazari ke dinnan yarinya ce karama wadda hausa ke cewa bera ko ko yar bura wato yar karama wadda baki kai kin komo ba to di yadda mahaifin ke hukunta sai ki karɓa. a ko kuwa ke kin balaga ma'ana kin gama secondary kin gama fce kin gama diploma kin gama arabic hausa kin gama digiri kin yi masters kin yi phd to wannan kuma mallakar harkar ki akan ki take dan haka idan ya ta kai matsayi irin wannan da na bayyana na ƙarshe wato ta balaga to wannan kai tsaye za ta iya gaya mahaifinta cewa to tun da dai ya yi shawarar ba zai aurar da ita ba za ta tafi wurin alkali ya aurar da ita to a irin wannan halin alƙali yana da ɗayan zaɓi biyu ina waɗanda suka karanta alƙalanci diploma kongo sun san tufatul hukami ya ce hukumul hakim faul khilaf a irin wannan halin tana zuwa wurin alƙalin ta bayyana mishi alƙali zai iya mantawa da ma'aifinta ya ce waye kike so ta ce wani ne ya kira shi kawo sadaki ya ɗaura maka aure Shi kenan. abin duk da alƙali ya ainihin zarta akan wannan wannan ya zartu karanta tuhufa za ka samu gamsasshen bayani kuma haka maganar take zaɓi na biyu da alƙali yake da shi shine sai gayyato mahaifinta ya zayyana mu shiga abin da ake ciki ya nuna mahaifinta cewa wannan ya fa baka da cikakken iko a kanta don ta kai wani matsayi na rayuwa idan uban ya kafe akan haka sai alƙali ya zartar da irin wancan hukunci na shi ya aurar da ita shi da kanshi alkali in kuma uban ya saurari nasihar ya sallame su su koma gida sai shi ya ainihin aurar da ita uban kenan ku karanta littafin subul salam ta hazibi sunan nail al za ku samu waɗannan bayanai insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan yake cewa kuma wato sallar nafila wai ana yi mata ikama ne a ba a yi wa sallar nafila ikama kuma za a iya cin abinci da wanda baya yin sallah eh wannan kuma za a taimake za a taimaka mai wato tambayoyi uku ne a ɗaya be na farko ba a yi wa nafila iqama sallar farila ita ce ake wa iqama na biyu abin da ya shafi ainihin cin abinci da wanda baya yin sallah bai halatta ba lallai ne ainihin a ƙaurace mishi amma kuma ƙaurace mishin za a dubi shin za ta yi fa'ida idan za ta yi fa'ida sai a ƙaurace mishi in ba za ta yi fa'ida ba sai kuma a ɗauki ainihin wani matakin sannan kuma magana taimaka mishi wani irin taimako idan taimakon zai jawo shi saboda dama mai rauni ne sai a iya taimaka mishi taimaka mishi kuma da za ta jawo hankalin shi dawo ga sallah din don haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da dangantaka da yadda ainihin wato aka samu shi mutumin da ba yin sallah da gwargwadon kuma yadda ba yin sallah din wanda ya ce mu dai samari babban abin da yake hana mu aure shine tsawala sadaki a badun akwati ko ko badun akwati na wannan hausa da sauransu to ji iyaye ya yi amfani da ni ne a medium kawai na zama mashi midiya ne kafar yada labarai yana isar da sako gare ku cewa abin da yake hana su yin aure shine wato suna son auren amma tsawwala sadaki na'am al-imam al-hakim ya ruwaito hadisi kyakkyawa daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa aure mafi albarka shine wanda sadakin shi ya fi sauki haka iyaye ku sauƙaƙa wajen tsawwala sadaki din kuma ina ba da shawara su ko masu kuɗi su shigo cikin wannan harka jama'a idan aka sa sadaki din su ware wasu kuɗi jama'a wanda da an sa sadakin kawai sai a ce a ɗiba daga cikin waɗannan kuɗin a biya wato irin waɗannan abubuwan suna buƙatar a kafa musu kwamitoci ne a samu amintattu daga dattawa ne malamai ne limamai ne waɗanda suka cancanta muka ce dattawa ba na manufin sai 'yan shekara hamsin ko sittin a cikin 'yan shekara ashirin ashirin da biyar ma akwai dattawa sai wani attajiri ko wani mai hali sai ce ga naira dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya a aji dukkan wani saurayi da aka ji zai yi aure sai a taimaka mishi ita ma yarinyar sai a taimaka mata shi ma uban da zai aurar sai a taimaka mishi jama'a mun ga waɗannan abubuwan kuma mun gan muna kuma ganin su suna aiki na baku labarin a sheikh asaf mai wannan littafi saba'una hadisa mai littafi almi'an nabawiya menene mi'a wa hamsuna hadisa ya zo ya kafa ainihin wato jam'iyya ce khairiyya wato eh, sto ne na alheri ko me ake tattara daga ciki har da kayan aure duk abin da kake bukata za ka yi aure sai ka je ka ce za ka yi aure sai a je akwai kuɗi dama standby wanda wani ya kawo kuɗi ne ya kawo kamar miliyan biyar sai a je a kama maka hayan gida mai ɗaki biyu a sai muku gwargwadon abincin da zai rike ku wata shida a ɗan kawo ɗan albashi ko kuma ɗan allowance a rinka baka kai da ita sannan sai kuma a karɓi takardun shi ko kuma a rinka nemo mishi aiki a cikin waɗannan lokacin sai kaga ana turfa musu asiri samari maza da mata wannan a ƙasar makka ne muka ga haka ya kamata a samu a kwaikwayi wannan zai zama mana alheri jama'a domin fitinan nan da kuke gani jama'a ta fi yawa a makka yanzu 'yan mata da suke a makka marasa aure sun fi waɗanda suke najeriya samari da suke ba su da aure in ka dubi statistic din nake nufi ba wai dinda mun fi su yawa amma in ka dubi abin by statistic by percentage yawan mu da yawan su yawan marasa aure a Saudi Arabia sun fi yawan marasa aure a nan saboda aure a cikin su fi zama fitina akwai al'adu da suka shigo su waɗanda yake sun saba ma addinin musulunci wani yaro matar ta gallabe shi da ramadan din nan ya same ni dan maka ne yana so ya sake ta nace mishi yayi hakuri yace ya samu wata yana so ya aura amma nan ma kuma auren fitina ne nace kamar yaya ba sadaki ba in ka je ka samu yar ahlin suna, yace ai duk abubuwan da ga sunan dai sai dai gyaran Allah e, e, e, wata fitina sunanta daggalbab wai daggalbab wai in ka zo shine na gani ina so wai daggalbab wai kana kwankwasa kofa to daggalbab din nan zai maka auren mata uku a Najeriya saboda gwalagwalai ne zaka siya ka zuba a wani faranti ne tsadar siya da aka buga lissafin sai na ji kusan dubu ɗari hudu da wani abu ta zo to ka gan ka tafi dimbi ai ka samu mata guda hudu nan in kai abin nan in kai kada wajen lukora haka ko wajen ikara da makamantansu ka gani in ka tsaya nan tudun wada ne aure biyu zai maka wannan dubu ɗari hudu da wani abu Daggal babu din nan shi kan shi fitina ne ba cikin lissafi kuma ba a zo akwati ba fa ba a zo akwati ba ba a zo sadaki ba ba a zo kuɗin na gani ina so ba wannan daggal babu sunan shi ita za a ba akwai abin hannu na zinare akwai na wuya akwai kuɗi kamar riyal dubu uku wajen dubu ɗari da ashirin kenan wai to kana kwankwasa kofa ita kake kwankwasa a tukuna ma baka kwankwasa a iyayen ba daggal babu to kaga wannan daggal babu din fitina ce shi kanshi Allah kiyaye hadisan da suke bayani wato ba a yin wata sallah bayan sallar su subahi yaya bayanin su zamu zo mu same su hadisan da suke magana ba a yin wata sallah a bayan wata eh, sallah asuba wanda suke magana sallah mara sababi amma idan a ce ka zo baka samu sallar ainihin wato tarawihi ba raka'atul fajri baka yi raka'atul fajri ba za ka iya yin ainihin raka'atul fajri idan liman ya sallama ina fata an gane babu laifi insha Allah haka a ce a bayan sallah asuba din kuma sai ka shigo masallaci zaka iya tahiyatul masjidi kaga duk waɗannan salloli ne masu dalili ko kuma bayan sallah asuba ka zauna zaka yi karatun alqur'ani a masallaci sai ka ji alwala ka ta ka tashi ka je kai alwala to ana son duk sanda kai alwala kafin ka zauna ka ci gaba da wata harka ana so ka buga koda nafila raka'a biyu ne ina fatan mun gane to kun ga ire-iren waɗannan abubuwan salloli ne masu dalili za a iya yin su a lokutan da aka hana yin sallah na fata an gane yawwa wannan yake sallah biyu a cikin masallaci ɗaya bayan liman ya gama wasu su yi wata sallah to yana tambaya ne akai mun yi bayani a lokutan baya can ba su halatta ba duk waɗannan matsaloli za mu zo mu same su akwai inda bukhari zai ba mu dama mu zo ainihin mu tattauna su insha Allah wannan yana cewa don Allah ina son ka ƙara tunatar da ɗan uwa musamman masu aikin hannu su don Allah su musulunci don suka yi alkawari cika eh, alkawari wato teloli da masu kwaɗo da linzami kenan da kafintoci masu yin kabad na aure kaga mai yiwa wannan sun kawo mai can shi ba su mai ɗinkin angwanci ba ba su gama wa amarya shi kanta ba kaga duk su rikita mishi al'amari gida da waje kenan yin ne ke cewa don Allah a ja hankalinsu su rinka cika alkawari da eh, shi nan eh. hmm. Hmm. Hmm. mene? idan shi wanda ya alkawarin mai kula da addini ne ba sai ce to kai kuma ustaz yaya zahar al-fasadu fil barri wal bahri sai ka ji duk wasu ayoyi za a jawo maka karshen su da farkon su abu dai a nemi tsakiya kuma a saka ka a cikin wuta saboda kai ustaz ne to kaga akwai mas'uliya kubra a kai to masu dai aikin hannun sai ya kokari teloli da makamantansu tela kam sai dai gafara Allah dama tela yayi kaurin suna akan cin yadi da saba alkawari shi kuma kafinta matsalar shi dai a sa rana gobe za a kai yarinya a ce ba a gama ba a neme shi a rasa to ire-iren waɗannan fitintunu dai suna nan ga masu aikin hannu kowa riga san su ko mai gyaran rediyo in ka kai mishi shi kuma a neme shi a rasa ko a ce rediyon ta bata ko wani abu makamancin haka abubuwa dai ga sunan dai to masu aikin hannu dai ya kamata dai su ji tsoron Allah abin da yake cewa a ja hankalin yan uwa kenan wa dai sun taɓo shi Allah ya kiyaye fodiyo ɗan kadiriya ne a ɗan hodiyo ba ɗan kadiriya ba ne jama'a ɗan hodiyo musulunci ya bai kadiriya sannan a cikin wasiyar shi ya ce a bi kadiriya a ai mun karanta wasiyar ɗan hodiyon da kuwa nan cikin littafin tamizul musulmi na ko cewa ya abu alkur'ani da sunna ko ya ce a rinka karanta hadisan manzo Allah a rinka karanta tarihin salaf ya ce a guji son zuciya da bid'a ai wasiyar kenan ko kun manta ne to amma a cikin wasiyar mun ganda yace abu ƙadiriyar? a dan haka dan hujjo ba dan qadiriyya bane wannan ƙarya ce to a ina take a ina zuwa tukuna ba mu cewa ba wata amma a ina take sannan yaya ingancin ta yake misali ni dai yanzu ni na mubashiranci aikin ta hakikin littafan dan fodiyo in kana ta hakikin littattafai a ƙasar hausa kana fuskantar matsala daga cikin matsalar gane ingancin danganta littafi zuwa game shi abu na farko kenan wannan yana ba mu aikin da wani lokacin sai mun koma wurin muhammadu bello dan don bayan mutuwar dan fodiyo dan ne ya zauna ya editin duk aikin uban ya tabbatar da abin da yake na uban ne da abin da ba na uban ba don haka yanzu duk wani littafi kowa zai iya gwada ba abin shi ya ce gashi na dan fodiyo ne amma abin cewa wace hanya za a bi a tabbatar da kaza na ɗan fodiyo ne ita ce hanyar ilimin ta hakiki wanda kuma a kasar hausa ma ba a damu da ita ba saboda haka jama'a dan rediyo ba dan kadiriya ba ne kuma ai abin da ke nuna muku haka kowa ba ya ga irin shirmen da yan kadiriya suke yi ba to ku auna shirmen da yan kadiriya suke da abin da ke rubuce littafan dan rediyo iri ɗaya ne to dalili ne akan cewa ashe ko da mutum ya faɗi magana akwai maganar banza wanda zai faɗi na ɗaya kenan na biyu yan kadiriya suna karanta littafan dan rediyo duk abin da yan kaduriya suke dan bodewa hana ganga da suke bugawa a masallaci ya ce masallacin da aka buga ganga bai halatta a yi sallah a ciki ba har sai an rusa masallacin an haƙe ƙasar an ƙwaƙule ta an kai ta wani wuri an kawo wata an yi ciko sannan an gina an kawo wasu sababbin tabarmi sannan a yi sallah Allah ya karba amma yan kaduriya rawa suke da mandiri buga mandiri suke yi a cikin nurul albab ya ce wanda ya karanta wata aya ta alqur'ani ya buga mandiri cewa ya zama kafiri ba sa yi Ko da haka cewar dan hojo dan kadiriya ne wannan sai dai a je a yaran da ba su fara fanfara ba wayo amma muka haƙora sun fara zuba saboda tsufa kuma ai wayo ya wuce ina fata an gane wannan yake a ƙara faɗakar da ainihin wato sadakarwa game da jam'i biyu jam'i biyu jama'a ana iya haɗa sallah azhar da la'asar ko sallar magariba da isha saboda dalilin ruwan sama wanda ya faru da wanda yake faruwa da wanda ake sa rai ya faru ko saboda iskar da ta faru ko wadda take faruwa ko wadda ake sa rai ta faru ko kuma saboda wani dalili kamar sanyi wanda ake ga ya faru ko zai faru ko kuma wanda ainihin yake faruwa waɗannan maganganu ne masu tsawo jama'a ma'anar wannan magana ita ce idan an yi ruwa aka gama kamar karfe biyar na yamma sai aka ga gari ya caɓe in aka yi sallar magariba yanzu karfe bakwai in aka tafi isha ba za a iya dawowa ba saboda akwai caɓi akwai duhu akwai kaza to sai a haɗa sallar magariba da isha a nan take shine jam'u takdim idan ku ya zama an fara ruwan sama ne jama'a ba a ɗauke ruwan nan ba har sai karfe bakwai sai kuka fito masallaci da kuka fito masallaci kafin ku kinta ku yi alwala ku yi kaza har karfe takwas ta yi to a wannan lokacin sai ku yi sallan magariba da sallan isha ya zama jam'u ta akhir to ana yin wannan saboda ruwa jama'a akwai nasoshi saboda ruwan sama akwai nasoshi saboda iska ko saboda sanyi ko saboda ainihin wannan a sheikh mashhur ya rubuta littafi musamman akan wannan matsala saboda haka in ya faru haka an yi babu laifi idan kuka haɗe sallah bayan kun haɗe sallar sai kuma gari ya zo ya ainihin kwaranye daga halin da yake ciki ba za ku ce ku sake sallar isha akan lokacinta ba ta riga ta yi ina fata an gane kuma mutum ya yi sallar shi ta magariba a sabon gari gidan shi yana tudun wada sai zo tudun wada sai ga cewa ana hada sallar magariba da isha a masallaci an idar da sallar magariba sai zo yi sallar isha tare da jama'a in aka yi sallar isha tare da jama'a sai a ainihin shiga gidan shi ya ci albarkacin wannan sai dai ba a haɗe sallah din in a gida ne in a gida sallah ta kama ka babu haɗe abin nan na'am na'am ko jam'i na biyu a masallaci a bai halatta ba wannan bai halatta ba shi ma doguwar magana ce wa alaikum salam a'a sai in sallar ta saba shine sallar ta saba daga yadda aka yi mu yanzu mun yi sallah ta magariba ne sai su suka zo za su haɗe za su yi sallar magariba da isha wato matafiya ne kun ga abin da muka yi ba shine za su yi ba wannan babu laifi a kan hakan shi wani ce ina gaskiyar cewa a bukari ya yi mafarki yana kore manzon allah kudaje a matsayin cewa ba ifan hadisai da zai iya korewa annabi in ya girma waɗannan abubuwan duk malamai sun faɗe su cikin tarihin imam bukhari cewa haka din sun faru ire-iren waɗannan mafarkai wasu tambayoyin ba na iya karanta tambayar ne jama'a kun san ba mutum ya karanta a islamiyya ba ko a firamare abin rubutu ɗan mutsi mutsi din nan haka eh, bari mu gama wannan eh na wannan ya ce wai ina gaskiyar magana da hausa ke cewa allah ya ce tashi in taimake ka a in dai Allah ne aka ce ya ce to muna so mu gani a Qur'ani ko a hadisul qudsi ko a hadisin Annabi sallallahu alaihi amma dai tashi in taimake ka kamar wannan magana ce da Hausa suke faɗi dan su karfafa zuciyar mutum amma cewa Allah ya ce da Hausa ke cewa to wannan aka kai ta wurin malaman tauhidi ko usulul fiqh to za a yi jidali ba dalili a kanta amma manufar da ta sa suke faɗi manufa ce ta karfafa mutane shin in sallar witri ta kubuce mani na iya yi ko bayan na yi sallar asuba eh sallar mutri matukar ta kubuce ana iya rama ta koda bayan sallar asuba wannan yake sun gyara rijiya ne sun sa mata marmara da siminti sai kuma suka ji ruwan yana ainihin wato kanshi ko kuma warin siminti to yaya za a yi kenan wannan ya nuna kenan ta cuɗanyi da wannan simintin da aka sa mata ba za a amfani da shi a wajen ibada ba har sai lokacin da wannan wari na siminti ya kau ina fata an gane wannan ya ce kafafu al'aura ne ga ya mace yace kan ga wasu mata <clears throat> suna sa niqabi amma ba safa a kafarsu a'a dama sanya safa ba wajibi bane ba mustahabbi bane sai in hijabin ta bai kai ba sai zama mata larura ne dan ta dan kange kawai amma ba wai duk matar da ta sa dogon hijabi kuma dole sai ta sa safa ba amma kafafu dai al'aura ce amma kafa da aka ce al'aura ce ana nufin lallai mace ta rufe a wajen fita ko kuma a wajen sallah a sallah ma malamai suka ce in har kafa ta fita ta mace ba tare da ainihin wato wani uzuri ba to sallata tana iya baci ina fata an gane Allah ya taimaka wannan yace dangane da dulfatul isra'a shin akwai wani abu ne da ake karantawa ba a karanta komai a julfatul isra'a dan takaitaccen zama ne ya matsayin kada yatsa a sallah kada yatsa a sallah sunna ne jama'a ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi shin malam ko ya halatta da ahlus sunna yi wa dan shi'a wato masu zagin sahabbai sallama a bi halatta ba Imam al-Bukhari yayi fatawa cewa ba a wa yan shi'a sallama kamar yadda ba a jana'izu fatawa Imam al-Bukhari kenan yace wai akwai wata hadisi to ka ji zazzaganci wai akwai wani hadisi na dan gyara ne jama'a wa akwai wani hadisi wanda ke nuna rashin halaccin kiran sallah a cikin masallaci a ba hadisi ne ya zo ya ce kada a kira sallah a masallaci ba kiran sallah a yin masallacin ne ya saba wa hadisi shi hadisi ya ce a waje ake kiran sallah sai wasu suke kiran sallah a cikin masallaci da haka in aka ce musu kakku yi a cikin masallaci sai ce a kawo hadisi ta ce a ai kun saba wa hadisin ne ko kun fahimta jama'a yanzu misali in ka tafi banki ka ce a ɗibi kuɗi a baka daga account dina in na ce in in mai banki ya ce ba zai baka ba sai ka ce wani bai da kuɗi ne sai a ce yana da kuɗi amma bai ce a baka ba sai ka ce to kana son a kawo maka inda yake kada a baka a ina ne wanan ya ce in na zo ka a bani yanzu kai za a tambaya a ina ne ya ce a baka so da haka jama'a ba a kiran sallah a masallaci kiran sallah a masallaci bid'a ce ta sarakunan gargajiya da suka kawo ta bayan musulunci da shekara ɗari biyar ku karanta wannan magana a cikin littafin al-ittisam na al-imam shatibi sai dai ga wata tana cewa mace ce ta mata ba sa raka gawa domin wannan barnar ta fara daga kiristoci suna raka gawa tare da mata to kuma yanzu an fara samun wasu suna ganin wayewar kai ne idan ɗan boko ne ya rasu ko yallaɓai babban mutum wai sai a tafi har da matar shi a'a za mu ji hadisin wata sahabiya malama ce ummu atiya ta ce an hana mu raka gawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mu mata ko da yake ba a tsananta mana wajen hanin ba amma dai an hana mu dan haka jama'a mata ba sa raka gawa matan nan ko da yarinya ce karama me yasa a'a wallahu a'lamu dokar haka ta zo daga shari'a mata ba sa raka gawa amma bayan an rufe wani lokaci za ta iya zuwa ta je ta ziyarci kabarin mijinta ne kabarin ɗanta ne ta mishi addu'a wannan babu laifi shi ma da sharaɗin in ta je ba za ta yi wani mugun abu ba amma aka san ta je ziyara za ta je ta faɗi akan kabarin tana birgima ko za ta je tana wasu abubuwa da basu halatta ba sai a ce tun daga gida ki mishi addu'a ya isar amma in an san za ta je ta natsu ta mishi addu'a ta yi ziyara ta wa'azantu to wannan babu laifi amma mata su raka gawa jama'a al'adar kafirai ce abin da ya sa muke yawan maganganun irin waɗannan al'adun jama'a rashin maganganun a kai shi yake sa barna take faruwa yanzu ku dubi auren musulmi yana neman ya dace da irin auren kafirai Zaka ce musulmi za su yi aure yanzu wedding gown ake sawa wedding gown din nan jama'a za ka yi mamaki har maka da madina yanzu larabawa mata ita suke sawa irin ta kiristoci wedding gown kuma a zo a yanka kek kuma a yi kiss a makka ko madina galibi haka larabawa suke yi al'adu ne na kafirai in kuka bar su suna shigowa ba kwa magana in ƴaƴa suka tashi akan haka abin da za su ɗauka sai su ɗauka haka daidai ne amma haka tashi ana magana shi kenan wanda ya ji ya bi wanda kuma bai ji ba fa wannan kuma ya rage tsakanin shi da Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda ainihin yadda lokaci ya tawo kuma mun dade ana karatun za a saurara a nan insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe idan an yi ruwa a gobe to za a yi ramuwar karatun a jibi insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.